Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya. a kuma ana iya samun alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama su to suna iya samu mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 6 ga watan maris na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai Ƙungiyar IS ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ya nuna kwantan ɓaunar da mayakan suka yi har suka kashe wasu sojojin Amurka hudu a jamhuriyar Nijar. Ana zargin Isabel dos Santos macen da ta fi kowace arziki a Afirka kuma tsohuwar shugabar kamfanin mai ta ƙasar Angola, Sanangol da damfarar kamfanin. kana wani tsohon hadimin shugaban amurka donald trump ya ce ba zai ba da haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katsa london da ake zargin rasha da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba To da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa rundunar 'yan sanda da na jami'an ba da kariya ga farar hula da ake kira civil defense suna zagaye makarantu a jihohin Borno da Yobe. His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria directed um, the General of Police and um, the Commandant General of the NSCDC. ya mun zo ne don mu karawa ɗaliban ƙwarin gwiwa game da batun tsaron su kan abin da ya faru a makarantar matan nan na garin dabci ya ita ko hukumar kwastam ta najeriya cewa ta yi ta samar da wani sabon hanyar gwanjon motoci ta yadda kowa zai iya samu yanzu haka kamar da na gaya muke mutane dubu bakwai da shida sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya kuma wayannan mafi yawan wayannan dubu bakwai da shida mutane ne wanda a turance an ce ordinary people haka kuma aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta IS ta fitar ya nuna kwantan bauna da aka yi a Nijar har aka kashe sojojin Amurka hudu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kai wa Amurkawan hari. Sojojin ba su da isassun makamai da za su tunkari ɗimbin mayakan da ke ɗauke da bindigogin da ake sabawa a kafada da gurneti. Bisa ga dukan alamu wani ɓangaren bidiyon mai tsawon kusan minti tara an ɗauke shi ne da kyamarar ɗaukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe wannan ɓangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen tongo-tongo bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan isis sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa jiya litinin cewa tana sane da wannan faifan bidiyo ta ce fitar da faifan bidiyon ya nuna irin rashin imanin makiyan da muke yaƙi da su kwantan ɓaunar da aka yi ranar 4 ga watan oktoba shekara ta 2017 ya sa ma'aikatar tsaron amurka gudanar da bincike domin sanin ko sojojin sun samu horaswar da ta kamata da kuma ko suna da makaman gudanar da aiki a ƙasar da ke yammacin afirka. ana kyautata zaton za a fitar da sakamakon bincike cikin wannan watan wani ayarin motocin kayan agaji na ƙasa da ƙasa ya katsa ayyukansa a gabashin yankin gauta da ke bayan gari babban birnin siriya a bayan da dakarun gwamnati suka ci gaba da lugudan wuta ta sama da ƙasa kan wannan tunga ta 'yan tawaye. arayin da ya kunshi sama da motoci 46 ya fice daga gari mafi girma a yankin na gabashin gota wato doma a jiya litinin da yamma zuwa damascus inda suka fito ba tare da sun sauke dukan kayan da suke dauke da shi ba sabili da tashin hankali wakilin hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a syria sajad malik ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mun raba abin da muka iya a cikin yanayin ruwan harsasai lamarin ya ritsa da farin kaya jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce duka ma'aikatan jin kai sun fice lami lafiya wannan ne karan farko da aka tura kayan agaji zuwa cikin yankin da ke wajen damascus tun tsakiyar watan fabrairu lokacin da siriya tare da goyon bayan rasha ta fara lugudan wuta kan 'yan tawaye da shugaban siriya bashar al-assad yake kira 'yan ta'adda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin sai dai har yanzu ba a kiyaye wannan yarjejeniya ba yayin da assad da abokan ƙawancensa suke cewa yarjejeniyar ba ta shafi hare-haren da suke kaiwa a gota ba jami'ai a suez sun ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya karbi bakuncin manyan hadiman shugaban ƙasar koriya ta kudu moon jong-in a wata walimar cin abincin dare jiya litinin a wani yunkurin diflomasiya da ake gani zai iya share fagen tattaunawa tsakanin amurka da koriya ta arewa tawagar koriya ta kudu mai mutane goma ƙarƙashin jagorancin babban mai ba shugaba mun shawarwari kan harkokin tsaro chun yang yong ta isa pyongyang ne bayan tafiyar kai tsaye ta jirgin sama daga suel abinda ba kasafai aka saba yi ba da aka tambaye ta game da ganawa tsakanin koriyawan sai kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka mai kula da harkokin yankin asiya da pacific katrina adams ta bayyana cewa washington na tuntuɓar soil akai-akai domin magana da yawu ɗaya da koriya ta arewa da ta hada da buƙatar ƙara matsa lamba domin raba yankin koriya da makamai adams ta faɗa wata sanarwa cewa ba za mu sake maimaita kurakuran da gwamnatocin da suka gabata suka tafka ba a shirye-shiryenmu na muke tattaunawa da koriya ta arewa domin mu jaddada matsayinmu kan bukatar raba yankin koriya da makaman nukiliya da ba shi da makawa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Isabel dos Santos, tsohuwar shugabar kamfanin mai na ƙasar Angola, Sonangol, ta musanta zargin da magajinta ya yi cewa ta gudanar da waɗansu hulɗar kasuwanci da suka shafi kamfanin da ake da alamar tambaya a kai. A cikin sanarwa mai tsawon shafi goma sha uku da ta fitar ranar Lahadi, Dos Santos macen da ta fi kowace mace arziki a Afirka, wadda mujallar harkokin kasuwanci ta Forbes sai kiyasin cewa kuɗin da take da shi ya kai dala miliyan dubu biyu da ɗari shida ta musanta abin da ta kira ɓata suna da ake mata. makon da ya gabata shugaban kamfanin sonangol carlos saturnino ya bayyana cewa wani binciken da aka gudanar a cikin kamfanin ya nuna wata hulɗar kasuwanci ta dala miliyan 38 da wani kamfani da ke dubai wadda santos ta amince da ita jim kaɗan a bayan da aka saukar da ita daga kan kujerar shugabancin kamfanin a watan nuwamba bayan watanni goma sha shida a matsayin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu faro takon da ziyarar da rundunar 'yan sandan Najeriya da jami'an ba da kariyan tsaro ga farar hula da ake kira civil defense suka yi kaiwa a makarantun sakandare da ke jihar Borno da Yobe domin ba su kariya ga Haruna Dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton. manyan jami'an 'yan sandan najeriya da jami'an ba da kaya ga fararen hula da ake kira civil defense sun zirci wasu makarantu a jihar borno da suka yi wa ɗaliban alkawarin cewa za su ba su kariya na musamman kuma abin da ya faru na kwashe 'yan matan na makaranta na garin dabci ba zai sake faruwa ba cikin ikon allah da manyan jami'an tsaron da ya suka da inspector general ɗin 'yan sandan najeriya ibrahim idris da kwamanda general ɗin ba da kariya ga fararen hula da ake kira alhaji abdullahi gana dukkaninsu ne na zagaya ne makarantu don karawa ɗaliban ƙwarin gwiwa kan abin da ya faru a garin tafci da kwashe wasu ɗalibai da har yau ba wanda ya samu makomar su wanda da farko ma speto general din 'yan sandan najeriya wanda sa abila joshok ya wakilta ya suma ne da yawa daliban jawabi kamar haka we came in here in a capacity building and security assurance of the students that are here uh, following what happened in Dabchi um, Secondary School in Yobe. Uh, the government, His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria directed um, the Inspector General of Police and um, the Commandant General of the NFCDC ya mun zo ne don mu kara wa ɗaliban ƙwarin gwiwa game da batun tsaron su kan abin da ya faru a makarantar matan nan na garin dabci ya kuma mun zo ne bisa umarnin shugaban ƙasar najeriya wace janar muhammadu buhari don tabbatar da cewa mun samar da tsaro a dukkanin waɗannan makarantu ya ce ba za su kyale irin haka ya ci gaba da faruwa ba a ce za zuwa kwashe waɗannan ɗalibai haka kawai kuma dole ne su tabbatar cewa su ba waɗannan ɗalibai tsaro a dukkanin makarantun da ke shiya arewa maso gabacin ƙasar shi ma dai kuma na jana na rundunar bada tsaro ga fararen hula wato alhaji abdullahi gana ya yi ƙarin haske game da ziyarar tasu kamar haka. jihar borno jihar yobe jihar adamawa jihar gombe duka tun an ce north east dukkan zuwa ba tsaro kuma mun mazauna mun mun samu maps mun samu duk wani makarantu muna zaune kagan DIG Habila ya zo domin shi IG na wani aiki wani wuri wuri ya tu DIG din shi DIG din ya zo mun zo da shi jiya mai mitin har cikin dare ya za mu yi za mu ba da hada sunayen mutanen za mu to wani makarantun duka za ka same su in su civil defense na nan yan sanda suna nan dukansu za tun gani wani tabbaci za ku baiwa waɗannan ɗalibai cewa hakan ba zai sake aukuwa ba musamman ma irin waɗannan makarantu na mata ganin cewa su ne yawanci aka fi kai ma irin waɗannan hari to me kai ga a ce IG da kansa ya zo da IG nan me kai ga a ce CG Civil Defense da kanshi ya taso daga Abuja ya zo nan mun zo da yaran nan mun ci musu wannan abin da ya faru a Chibok da Dabci ba zai sake faruwa ba insha Allah kaga yanzu nan akwai abubuwan da muka ce za mu sa a wayan nan su din makarantun amma ba abin zan fito fili bane faɗa akwai abin da za mu yi mu tabbata cewa abin da yake su faru daga baya ba su ƙara faruwa kuma. To ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan ziyarar jami'an tsaron? Me sunan kake? Ya kuna samun karatu? Eh muna samu. To ya kuke ji da zuwan waɗannan jami'an tsaro da suka ce za su ba ku kariya ya kuke ji? Sai godiya alhamdulillah. Mm, kun ji daɗin zuwan su? Eh mun ji daɗin zuwan su. To ga shi nan me sunan kike? Zuwaira Abubakar. Class nawa kike? SS2H. To ya kuke ji game da zuwan wannan jami'an? Ah wallahi mun ji daɗi da zuwan su. Mun farin ciki da zuwansa. Za ku ci gaba da karatu ko? Insha Allah. Ba za ku yi kwarin ba za ku eh, kashe gwiwan ko ba game da abin da ya faru. Ba za mu taba ba Allah da muna nan. Ya zama kamar Allah. Wannan mataki dai yana zuwa ne a dai lokacin da ake sa ran ziyarar shugaban kasa zuwa jihohin da wannan nan ibtila'i ya shafa musamman ma jihar Yobe inda daga baya-bayan nan a kwashe waɗannan ɗalibai ɗari da goma wadda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyarsu. Haruna Dauda Biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a can Abuja kuwa, Madina Dauda ce ta yi muna hira da kakakin hukumar kwastam na ƙasa na Najeriya, Joseph Atta, inda ke wa Madina Dauda bayani na sabon tsarin gwanjan motoci na cewa kowane ɗan ƙasa na iya samu muddin da ya cika sharuɗa. Ga bayanin da yake Madina a cikin wannan hirar tasu. sai aka kikiro wata platform wata link wanda yanzu zan fade ta a turance app1.trade.gov ng slash e auction to wannan link kafin ma ki shiga sai kin zama mai biyan haraji kuma kina da abin da ma'aikatan federal inland revenue service suke ba mutane wato tin tax identification number to da wannan tin za ki shiga wannan link in kin shiga akwai tambayoyi da za ki cicika a wajen za ki zabi bank da kike so wanda za ki ki biya dubu daya dubu wanda zai baki izini ki shiga ba za ki gan hotunan motoci iri-iri ki zabe wanda kike so ga kudi dai wanda aka gaya miki misali a ce wannan mota honda ce mai kalar ja ga chassis number nata ga inda take tana sokoto ko tana kebbi ko tana ibadan duk dai wasu information da zai taya ke ki doke shaura ko kina so ko baki so in kina so sai ki bidin in an ce kudin dubu dari uku misali to ba za ki bidin kasa da dubu dari uku ba kenan kawai sai kina bidin wani ma yana bidin a wani gari karshen awoyi 48 sister din ta kanta kawai za ta mutu za ta kashe kanta kawai kuma result na wanda ya yi bidin mafi yawa kawai zai nuna wanda ya ce zai fito kawai ki dauke wannan ki je bank ki je ki biya kudin ki kawai sai ki tashi ki je dama kirge kin san inda motan yake ki je wajen ki dauke motan ki ki gida to kin ga ta wannan hanya ba idon sani ba sai kin san wani custom officer ba ba ruwanki da wani custom officer a gidanki ke zaki iya yin wannan abu kuma ki je bank ki biya kudinki kuma ki je ki doke motan ki ki kitai yanzu haka kamar da na gaya maki mutane dubu bakwai da shida sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya kuma wayannan abin abin da yake bamu ma dadi shine yawan mafi yawan wayannan dubu bakwai da shida mutane ne wanda a turance an ce ordinary people misali ba manya manya mutane ba ne ba ministoci ba ba gauna ba ne ba sanatoci ba ne. cikin shirinmu na karhe takwas idan muna da lokaci za ku ji ci gaban wannan tattaunawar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. wanda yake da wannan murya da za mu samu ku yanzu a makon jiya aka kashe shi kwanaki kaɗan bayan ya gama zancen mutuwa akan wannan shiri namu ni addini na bata yarda yi kisa ba bata yarda zub da jinin dan adam ba mu ji tsoron Allah mu daina kisa mu daina zub da jini mu ji tsoron Allah mu san cewa rana ɗaya za mu bar duniyan nan mu fuskanci shari'an Allah. kamata ya yi a yau mu kawo muku ci gaban muhawarar da buba galadima yake da alhaji isa ta fi da mafindi a kan rikicin cikin gida na jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya in allah da za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara a mako mai zuwa amma a yau kam muna so mu tuna shi wannan hamshakin dan siyasa na jihar adamawa ne wanda muka saurare shi akan wannan shirin na tsaka mai wuya kamar makonni uku da suka wuce kuma yanzu aka zo aka kashe shi a makon jiya watakila idan ka saurari shirin tsaka mai wuyan nan da muka yi kwanakin baya akan rikicin manoma da makiyaya za ku tuna cewa kaji muryar sam zadok tsohon kwamishina basarakin gargajiya na kabilar bacama rikakken dan siyasar jihar adamawa kana kuma sakataren watsa labaran jam'iyyar pdp a wannan jiha wanda suka yi shirin na tsaka mai wuya da alhaji mafindu umaru dambara To mun kammala saka shirin nasu ne na ƙarshe ran sha uku ga watan Fabrairu nan da muka baro. Shi kuma aka kashe shi ranar Litinin da ta gabata 26 ga watan Fabrairu ɗin a cikin wani kwantan ɓaunan da aka ce wasu mahawara sun yi musu shi da wasu mutane. Wakilinmu na can Yola Ibrahim Abdulaziz wanda daman shi ne shirya mana ita wacce muhawarar da ta hada da shi marigayi din a can Yola ya hada mana wannan rahoto a yanzu kan kisan da aka yi mashi da abin da ya faru da kuma martanin wasu kan wannan kisan da aka yi wa shi sam zadok eh, to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakanin mu da yan uwanmu musamman zaman lafiya nan da ake ce su tabbatar tsakanin fulani da waɗanda suke zama da su eh, su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummar mu domin mu samu zama mai kyau a tsakaninmu. Marigayi Samzadok kenan amma cikin shirin tsaka mai wuya lokacin da suka tafka muhara da shugaban kungiyar Miyetti Allah na jiyon arewa maso gabas Alhaji Mafindi Umar Ɗanburam game da tashe-tashen hankulan da ke faruwa tsakanin makiya da manoma. Shi dai marigayin ya gamu da ajalinsa ne yayin wani ɗauki da suka kai shi da wasu shugabannin al'umma ma. Mr. Ibrahim Falturaki na kuwa cikin shugabannin kungiyar matasan al'umma ma, ya koma bayyana yadda aka yi lamarin ya faru. Su sun fita daga nan da su nufi gwalan gurin an ce musu an jiwa yawa wasu ciwo sun nufi hanyar gurin hanyar da zaka ta gwajin marar barin nan to ka je suka fada a kansu kurin ba su sani ba shi kadai suka kashe kenan ba shi kadai ba su uku ne a mota don an ce musu wayan jiwa wayan su ciwo a gurin suka dauki mota za su je barin su gani a barar barin na sai mutanen sun fito ta gwajin kiri sai suka afka masu kura. to wai koyaya mafin dumar dan baram ke ji kasancewar ba dade ba suka tattauna kan yadda za a samu fahimta juna tsakani muna alhinin abin da ya faru da shi abokin a magana na a wannan shiri na saka mai wuya wadda shine sam zadok a yariman kasan bacama mutuwa guda ɗaya ne amma sanadin mutuwa yana zuwa ta kowane hanya muna faman mu gaya za a yi mu kawo zaman lafiya kuma zaman lafiya mai ɗorewa kamar yadda muka yi daɗi da shi a cikin wannan shiri na saka mai wuya sai ba mu sani ba ma ashe su ba wata ala ya sa a ta wannan rikishin za a ɗauki ran shi mun yi mamaki kuma ta inda muka je ya rasa ran shi a matsayin shi na shugaba a matsayin shi na mai neman ta haɗa kai da mu don a kawo zaman lafiya mai ɗorewa don haka abin da ya faru muna ma al'umman ɓace ma gaba ɗaya jaje sannan muna ma masarautar ɓace ma jaje sannan muna ma kasan adamawa jaje muna ma jam'iyyar shi da yake wakilta a matsayin kakaki jaje don abin da ya faru din nan ba abu ne wanda ya kamata ya faru a yanzu da ake neman zaman lafiya kuma zaman lafiya mai dorewa ba wannan abu ya zo mana a matsayin abin da tayar mana da hankali ya daga mana hankali muna neman Allah ya kawo iyakan wannan rikici Allah ya sa wannan shine na karshe a duk rikita-rikita da ke faruwa a jihar Adamawa da ma Nijeriya baki daya muna fata za mu samu tasowan irin shi a cikin bacama don mu zanna mu duba yadda za a zanna lafiya tsakanin mu. ba abin da mutum zai maka laifi ka cire ran shi wadda duka addinan nan biyu ba su yarda da shi ba mun faɗa mun kuma faɗa don haka mu kai hankali na ya mu zanna mu nemi abin da zai kawo mana zaman lafiya tsakani da Allah honorable sam zadok na mako cikin shugabannin al'umma bacama da ma ya taba rike mukamin kwamishina a jihar kuma har ila yau shine ma sakataren yada labaran jam'iyyar adawa ta pdp a jihar adamawa batun da ko jam'iyyar ta bakin sakataren ta honorable abdullahi adamu firin bike ma ce dole ne a tashi tsaye domin ko gano bakin zaren magance wannan tashi tashi hankulan da ke faruwa abun ya zo mana da gaskiya ba mu ji daɗin shi ba kaɗan to wannan abu shi yasa kullum muke bayani a yi ƙoƙari a sama wannan abu mafita in ba haka ba wani abu da wasa daga baya fa abun zai zai fita cikin hannu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum da ka rasa shi kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa da yada haka ka koma kira bai karaba kira ba sai mutuwa da yada haka To gaishe ka Ibrahim To tunda muna magana ne kan marigayi Sam zadoku ya kamata mu kammala wannan shirin na musamman a kansa da jin karin wasu daga cikin maganganun da suka taɓo a shirin nasu da ya gabata a kan bukatar samun zaman lafiya daga nan ƙarshen irin wa'annan tashe-tashen hankulan da ke ci gaba da addaban Najeriya. Masu yin siyasa a cikin harkar rayukan mutane su daina. Ai faɗan nan ba zamanin Buhari aka fara ba tsakanin Bafulatani da wani kabila. amma a zamanin buhari an dawo da shi siyasa kullum kowa fulani fulani fulani tankar don kaman buhari ke rike da ak-47 akwai wayar da yan siyasa ke ba ak-47 suna shigin fulani suna kashe mutane suna bata wa fulani mu suna suna bata wa gwamnatin tarayya suna wannan dole gwamnati ta dauki mataki ta hada kai da kungiyoyi na kabilu duk mu gane wa'annan mutane ina suke ai na baka instance ga abin da ya kai a fadan wukari an kama wasu fulani ai wa atlas an same su wasu kabilu ne daga adamawa an kai su abuja da kayan fulani da bindigoginsu sun je suna kashe mutane akan fulani ne gashi yanzu a binuwe an sake kamawa ku za ku taka rawa kenan don haka dole mu taka rawan binciken kanmu da kanmu mu gane waye fulani ba fulani riga ba mu ji cuta inda take mun ji kuma hanyar da ya kamata amma wani batun da ana yau dinnan da a ce yau a matsayinka na jigo a al'umman bace ma manoma a arewa maso gabas da sansu da wani shawara ka bawa bace ma da lamido ne da za mu yi yanzu nan amma mu zo mu tafi tare to eh, ba wani shawaran da zan bayar ai domin hama bace ma da mutanensa ba su kori fulani ba har wa yau ana kashe mutanen mu don ga fulani a numan suna yawo bace ma ba su tashi musu yau da manyan ga sarakuna eh. a ce kai a matsayin kan najeriya mai kishin ci gaba ga abin suka faru ba wai kawai a adama ba a hmm. wasu jihohi na yau a ce ga zaka ba shawara me zaka ce musu ne su ah. manyan shugabanni na sarakuna da mukan eh to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakaninmu da yan uwanmu musamman zaman lafiyar nan da ake ce su tabbatar tsakanin fulani da waɗanda suke zama da su eh, su shugabane sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummarmu domin mu samu zama mai kyau a tsakaninmu eh, sarakenmu a gaskiya suna kokari suna kokari na ba da lissafi da namu domin sarkinmu kulla yomi yana kira mitin domin zaman lafiya yana kira mitin shi yasa da na suna magana na ce ba mu kori fulani ba <coughs> eh, wasu sun gudu ne da kansu eh, wasu na magana kan cewa dole sai an yafe wa juna yau da ce bace ma hmm. ko ba bace da sansu zai gayyace ka yau ka je numan hmm. domin kai musu jawabi ko kuma a ce yau za ku hadu me za ka faɗa musu ne domin idan na same su ga su muna zanne a yanzu haka eh. ga shugabannin fulani ga na bata ina da kalamomi guda uku da zan gaya musu hmm. na ɗaya dai shugabannin fulani da shugabannin bata ku ji tsoron allah allah shi ke ba da shugabanci allah kuma a kama yadda hadisin annabi ke cewa kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun man ra'iya dukkan ku masu kiwo ne kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye ku yadda kuka yi kiwon kunnan sai in gaya musu to ku yi kokari ku daidaita al'amarin ku baɓace dubarurkun ba fulatani kowane kabila da ke karkashinka hamabata ma don Allah ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata eh, sarkin fulani da babbace da ba fulatani da janjo da mumuye da ke karkashinka ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata wallahi tallahi sarakunan mu suna da aiki a gabansu sun sake abin da iyayensu da kakanninsu suka rike wallahi da problem nan bai rising zuwa haka ba ai kamin zadok ya yi sarauta akwai sarki da yake numan kowane wayan gari sai an zub da jini daga ran da Zado ya yi sarauta har ya mutu bayan samani an experience wani zub da jini ba kuma karya ne ko gaskiya a tambayi man din da ya san da wannan har ya ɗauki mataki daga lokacin da aka kori fulani wajen nan ya yi bincike da abin da ya taso nan da bai taso sai ya ba fulani laifin shi ya danne su ya musu hukunci daidai yawa kaji abin da ya faɗa me zaka ji kan abin da ya faɗa bari bari in je hmm. sarkin mu eh, bai da laifi a cikin maganan so na san kokarin da yayi hmm. ba ku taba ji ya fito ya ce a ji a yi kisa ba ba ku taba ya kunji ya fito ya wani kalman da zai tayar da hankalin jama'a ba ni abin da zan ce mishi ba mu mai da hankali mu ba haka iyayen mu suka zanna ba shugabanci na gari zan ce to eh, ku koyi wani abu a rayuwan shi marigayi lamido shi wanda ya haifi wannan da yake mulki eh. mutumi ne na kirki wanda baya son tashin hankali mu koyi tarbiyyar da suka bar mana mu yi zaman lafiya. Lokacin kafin ma zuwan a janjamawa na san dai tun tarihi can ka ta da akwai wanda suke kiwo a bakin kogi aka zo aka zaman daɗi da san suna eh, yau wani albishi ka yi wa fulani. Eh, a gaskiya ba mu kori fulani ba duka fulani da yake son dawa. Wanda ya tafi. Eh, eh ga fili ga doki. ba mu kori fulani ko guda ɗaya ko akwai fulani da ya fito ya ce an kore shi <laughs> al'umma mace ma shine ina musu albishir mutane na za su koma ba inda suka sani ban da bakin binuyin nan ba yadda za a yi tarihin su ya cika ba tare da bakin binuyin nan da location na zaman su da bace ma ba mm. lokaci yayi da za su dawo bace ma su rike su kamar yadda suka zanna da iyaye da kakanni ba a hakori da harshe ma suna batawa bare dan adam da dan adam sannan kuma su sani abin da Allah ya kaddara ba zai kaura ba mm. su sani kuma dukkanmu Allah zai tambaye mu abin da muka yi ranar gobe kiyama don haka mu kiyaye gaba haka ne to nan muka zo ƙarshen wannan shirin ne yanzu kuma da haka muke ƙara bayyana alhini da juyayi ga iyalai da makwabta da abokan zama da abokan aiki na shi samzadok ɗin muna fatar allah ya nuna mana ƙarshen waɗannan tashi-tashi hankulan ya bayo ƙasashen namu zaman lafiya kamar yadda muka ce insha allahu a makon gobe za mu dawo mu ci gaba da muhawara kan rikicin cikin gida da ke addabar jam'iyyar apc a najeriya mun bar ku lafiya. kuma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice. haka yake wani tsohon hadimin shugaban amurka donald trump ya ce ba zai ba da haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katsalandan da ake zargin rashi da yi a zaben wato shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba sam nomberg ya shaida wa tashar msnbc cewa ba zan ba da haɗin kai ba menene zai sa in shafe sa'o'i tamanin ina binciken wasikun imel da na yi musayarsu da wasu a hirarraki daban-daban da ya yi da kafofin watsa labarai jiya litinin da rana Numbak ya bayyana binciken a matsayin bita da kulli ya kuma ce ba yana kin ba da haɗin kai ba ne da nufin kare shugaba Trump. Ya shaida wa tashar MSNBC cewa bari mu ga abin da Mr. mula zai yi. Ina jin zai zama abin dariya idan ya kama ni. Ina jin zai zama abin dariya matuka idan suka yi tunanin kama ni. Wani faifan bidiyon farfaganda da ƙungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan ɓauna da aka yi a Nijar har aka kashe sojojin Amurka hudu bara. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdul ta yana gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Thomas. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.